كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب sha'anin waɗannan kafirai kamar sha'anin mabiya fir'auna ne da waɗanda suke gabaninsu daga cikin waɗanda suka kafircewa Allah suka ƙaryata da ayoyinsa sai Allah ya azabtar da su saboda zunubansu dukiyoyinsu da ‘ya'yansu ba za su amfani su ba. Allah mai tsananin ba ne ga wanda ya kafirce da shi ya ta ayoyinsa.